Mai sauraro barkanmu da warhaka ka misali nake farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan lokacin zai nazari ne game da yadda aka kammala zangon farko na gasar Premier League ɗin Najeriya inda tuni aka juya zagaye na biyu na gasar ta kwararru. kamar yadda aka sani da gasar Premier League din Najeriya na cikin na kan gaba wajen fitar da 'yan wasa da suka yi fice a duniyar kwallon kafa a shekarun baya. Lura da fitattun 'yan wasan da suka baiwa duniya mamaki da gasar ta kyankyasa. To sai dai kuma abin mamaki shine yadda aka samu koma baya a baya bayan nan daga gasar idan aka kwatanta da shekarun baya ta fuskoki daban-daban. Ga misali batun soma gasar a kan lokaci da kuma batun ɗaukar nauyi. sai kuma batun rashin ingancin filayen wasanni baya ga kuma karancin samun bayanan 'yan wasan da ke taka leda a gasar waɗannan na daga cikin batutuwan da shirin duniyar wasanni zai tattauna da masana amma kafin nan bar mu soma da duba yadda zagayen farko na gasar ya gudana tare da mai sharhinmu ismail abba tangalashi a na farko shine wasan mako na farko inda dan wasa robert mizo wa dan wasan da ba a san shi ba ba a san daga inda ya fito ba kungiyar kwallon kafa ta Barca united ta fito da shi wasanta na mako na farko da ita da kungiyar kwallon kafa ta aqua united a dan wasan nan ya zira hat-trick a ragar kungiyar kwallon kafa ta aqua united wasan da suka buga a filin wasa na samson siyasiya da ke birnin yanagon jihar bayelsa wannan abin ya bada mamaki a wannan wasan kungiyar kwallon kafa ta bayelsa united kwallaye biyar ta zira a ragar kungiyar kwallon kafa ta aqua united wanda kasancewa mutane ba a san waye mizo ba to wannan ya sa mutane suka ji mamakin wannan abin da ya faru kuma tun daga lokacin sunan dan wasan ya kasance a labban magoya bayan gasar premier league ta nigeria na biyu akwai matashin dan wasa yusuf abdullahi na kungiyar kwallon kafa ta kano pillars wanda shi ma ah, ya kafa tarihin zama dan wasa mafi karancin shekaru a tarihin kwallon kafa da ya zira kwallaye ɗaiɗaiɗai har guda biyar a gasar league a duniya da wannan tarihi na hannun ɗan wasa ne london donovan tsohon kaftin din kasar amurka sannan kuma akwai ƙungiyoyi na domo united da raymond stars Remo Stars an san kungiya ce da take da karfi a an ga kungiyar abin da ta yi a kakar da ta gabata amma kuma ba a yi tsammanin Remo Stars din za ta fara kakar bana watakila da kafar damu ba sai dai wani tutsu wani gangare sai aka ga da ita da kungiyar kwallon kafa ta Doma United sun buga zango na farkon nan sosai musamman kungiyar kwallon kafa ta Doma United duba da cewa wannan shine karo na farko da ta fara shigo aka buga da ita a gasar Premier League ta Najeriya ta shaƙe manya-manyan kungiyoyi a wannan filin wasa na Fantami ta dauke Gombe United da ci uku da nema ta doke kano pillars ta doke eh, plateau united ta doke ba duka a cikin wannan filin wasa na fantami wannan yasa aka sha mamaki sosai ita ko kungiyar kwallo kafa ta remo stars tana ɗaya daga cikin kungiyoyin da suka fi samun maki a wajen gida a zango na farko na gasar ta Najeriya Premier Football League. To kamar yadda kuka ji ne dai akwai tarin kalubale da ke mai da hannun agogo baya a gasar Premier League din Najeriya da a cewar masu sharhi matukar ba a getta su ba. To fa kullum jiya yau Salisu Musa Jegus ya mana bitar wasu daga cikin waɗannan matsalolin. Abu na farko shine rashin filayen wasa ingantattu da ba a da su. Samar da managartan 'yan wasa duk da cewa bana an samu sauyi akan yadda ake buga lig ɗin, amma akwai ƙarancin samun matasan 'yan wasa da za su zama manyan gobe a cikin lig ɗin. Akwai matsala na yadda ake samun ƙarancin bayanai na ƙungiyoyin da 'yan wasan da halin da ƙungiyar take ciki a lokacin da ake son a samu bayanin tsarin yadda ake cinikayya 'yan wasa tsarin yadda ake biyan albashi da abin da ƙungiya ta samu duk a najeriya babu irin wannan bayanan a fili to batun soma gasar premier league din najeriya akan lokaci ma wani babban ƙalubale ne da aka shafa ma ko da dai a yanzu an ga sauyi a kalandar bana coach usman abdullahi guda ne daga cikin masu horaswa a gasar ga kuma abin da yake cewa ina jin yanzu an samu lokaci da ya dace a gane important abin da yake mahimmanci shine a ci gaba da wannan tsarin because tsarin da za a yi in dai babu wani abu da ya tsaye da mu har aka gama wannan wannan wasannin nan da shekara biyu a gama to za mu samu mu fitar da clubs din da da suke zakaru da za su je su yi representing ɗinmu Najeriya a continental ga both uh, champions league da confederation cup in dai aka ci gaba da yadda kalandar take yanzu tun da wurin shekara uku kullum cikin lati muke saboda tsaye da wasannin da muke farawa kuma mu fara league din da sauri ko a tura clubs ana rigima wayansu ma ba gama league din ba zaɓi wayansu clubs din a tura su ma club din tura su din ba sa samun lokaci da za su shirya su yi preparation su samu su yi performance a cikin competition din to sai dai kuma har yanzu masana na ganin cewar sauye-sauyen fa da aka samu ba su taka kara sun karya ba idan aka kwatanta da jan aikin da ke gaban masu shirya wannan gasa musamman batu na alkalanci muhammad wasiu kawo wani marubucin labarin wasanni ne a najeriya kusan alkalan wasanni sun ɗan yi ƙoƙari fiye da na kakar wasan da ta gabata amma shi ma ba wani kokari ne da za a ce na ku zo ku gani ba kuma ita dama gasar firimiya ta ƙasa najeriya yawanci zangon farko zaka ga ana buga shi ya yi kyau sosai yadda ya kamata To amma idan an ce yau an tafi zango na biyu a nan ne za ka ga ana gudun ya da kanin wani yawanci ka ga musamman idan aka zagaya zango na biyu na wannan katafariyar gasa shine aka fiye fuskantar samun matsaloli ka ji ana ta zarge-zarge musamman akan alƙalan wasan. Batun kuma abin da za a iya cewa abu ne wanda yana da kyau a ce an canja shi shine kowace ƙungiya ta ce lallai ilalla dole idan tana gida sai ta samu nasara. Wannan shine babban kalubale da ake fuskanta a wannan gasar Premier ta Najeriya sama da shekaru da dama. To tambayar dai anan ita ce shin ko kungiyoyi sun gamsu da sabbin tsare-tsaren da gasar ta zo da su a bana? Alhaji Nasiru Gide shi ne mai magana da yawon kungiyar Katsina United ga kuma tsokacin da ya mana a kai. zan iya cewa na gamsu ta yanda aka samu ci gaba daban-daban musamman kan wasu tsare-tsare da aka fito da su da suka hada da yanda ake nuna waɗannan wasanni a idan duniya wato keke da keke musamman ga kafar sadarwa ta star times da suke nuna wasu daga cikin waɗannan wasanni a idan duniya suna ganin yanda wannan gasa ta muke tafiya kana akwai kamfanin propel da shi ma za ka ga cikin filaye ashirin da muke da su a Najeriya guda goma suna ɗauke da kyamarori da ake amfani da su domin nuna wannan wasa a lokacin da ake yin shi wato live kenan ga duk wani mai sha'awa domin ya kalla ya kuma ya ga yadda wannan gasa ta mu take tafiya za mu iya cewa lalle an samar da ci gaba ta wannan fanni kuma idan ka duba yadda sakamakon wasannin ke fitowa musamman a wasanni da in muka fita waje muke bugawa za ka ga cewa lallai cewa an samu canji ko da ba ɗari bisa ɗari ba za mu iya cewa an samu canji kashi sittin zuwa saba'in. To sai dai kuma duk da waɗancan ƙalubale gasar ta zo da sabon sauyi wajen nuna ta a talabijin da aka fara abin da ake gani ya kawo ƙarshen cuwacuwan samun nasara da ake a baya har wayo bari mu sake komawa wajen Ismail Abba Tangalash. A wannan gasa an ga yadda aka dinga haska wasanni a kafafe na talabijin musamman manhaja ta NPFL Live da wasannin suka dinga tafiya kai tsaye kana gidanka kana ofishinka kana kasashe bincike ya nuna sama da kasashe 125 ana aka kalli zango na farko na gasar Najeriya Premier Football League. To waɗannan gaskiya ba karamin abubuwa bane na ci gaba da muka samu a wannan league na Najeriya kuma muna fata yanda aka samu sau sauyi saboda haska wasannin ta kafafen talabijin bai warware duka ba amma kusan ya kawo ƙarshe na takaddama da ake samu musamman bangaren alƙalancin wasanni saboda akwai wasannin da aka fara musamman ba sai na bayyana ƙungiyoyin ba waɗanda aka ɗan samu hatsaniya a wasannin su da bangaren alƙalancin wasanni mun ga yadda aka dinga dakatar da alƙalan wasannin wannan ba ƙaramin abu bane kuma muna sa rai a zango na biyun nan uh, za mu ga yadda hukumar shirya gasar ta Nigeria Premier Football League IMC za ta inganta sauran wurare musamman bangare na wato yadda ake bada sakamakon wasannin da kuma abin da ke gudana a wasannin da ake buga kamar yadda muke gani lokacin da lmc take nan ake ba da minute by minute update a shafukan sada zumunta na lmc to muna so imc ita ma ta rungumi irin wannan abu da lmc ta da wannan ne ko muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Abubakar Isa ɗan dago. Mustapha Adebisi ya ɗaukan mana shirin. Ka misali ke cewa mu huta lafiya.